This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau talata sha biyar ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da ashirin da hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai. To hawa yara sama da dubu ɗari hudu aka raba da muhallansu a Labanan cikin makonni uku da suka gabata a cewar wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Litinin. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce wasu bayanan sirri na nuna cewa rasha na shirin amfani da lokacin sanyi na winter wajen tsawaita yakin ukraine sannan an yi jana'izar janar abbas nilforoshan jiya litini a karbala wuri mai matukar tsarki ga 'yan shi'a wanda ke kasar iraki hannun labaran kenan a cikin shirin na yanzu za ku ji yadda 'yan bindiga suka kashe mai garin dan janku suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcinsa a garin da yi da ke cikin karamar hukumar mulkin malumfashi a jihar Katsina najeriya wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samami suka shigo wannan gari ba ta halbe-halbe ba tare da wani gungu ba muna kuma tafi da rahoton yadda wani rahoto da asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yara mata miliyan saba'in ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru goma sha takwas a duniya a lokacin da aka yi mata ɗin kam na ji babu daɗi sosai sosai sosai wallahi na ji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba kuma har a yanzu ko abinci na sa a baki na inda kana abin na baya yi man daɗi. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya to amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. yara sama da dubu ɗari hudu aka raba da muhallansu a labarin cikin makonni uku da suka gabata a cewar wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya jiya litini yana mai gargaɗin cewa ana iya rasa tsara guda a wannan ƙaramar ƙasa wadda ta yi ta fama da matsaloli iri-iri kafin mata tsinci kanta a tsakiyar yaƙi. isra'ila ta tsananta matakan sojin da take daukawa kan kungiyar mayakan hezbollah da ke labanan ciki har da kaddamar da farmaki da mamaya daga ƙasa bayan musayar wutar da ta kwashe shekara guda tana yi da hamas a gaza dauki ba daɗin da ake yi a labanan ya raba mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da muhallansu waɗanda yawancinsu suka gudu zuwa birnin beirut da wasu kuma wurare da ke arewa cikin makonni uku da suka gabata tun bayan da rikicin ya kazance shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗi a jawabinsa na kulle yomin jiya litini cewa hukumomin leƙen asirin ƙasashen waje da hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta ukraine sun gabatar da wani bayani mai yawa kan abin da rasha ke shirin yi a lokacin fall da lokacin sanyi na winter saboda dorewar mamayar ukraine da take yi rahoton ya nuna irin rawar da koriya ta arewa ke takawa a yakin da kuma nasabar rasha da wasu kasashe wanda ya ce abin takaici take-takensu na tsawaita yakin shugaba zelensky ya yi gargadi cewa duk wani mai taimaka ma rasha za mu mai da mashi da tsananin da ya dace don kare ukraine ya kara da cewa za mu yi aiki tare da abokan hulɗarmu don ganin cewa rasha ba ta cimma burinta ba dokar fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an yi jana'izar janar abbas forishan jiya litini a karbala wuri mai matukar tsarki ga 'yan shi'a wanda ke yankin tsakiyar iraki janar nilforishan ya mutu ne tare da shugaban kungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran hassan nasarallah a wani harin da isra'ila ta kai birnin beirut a ƙarshen watan satumba a cewar afp dogarawan juyin juya hali wato askarawan kare aƙidar iran sun sanar ranar juma'a cewa an samu gawar nilforishan bayan namijin ƙoƙarin da aka yi a wurin da aka kai harin da aka auna kan babbar tungar hezbollah da ke bayan birnin beirut a ta bangaren kudu an ɗau gawarsa ta jirgin sama jiya litini daga birnin beirut zuwa filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke birnin bagadaza sannan aka sa ta cikin mota zuwa birnin karbala mai tsarki cincirin da masu jana'izar sun nufi masallacin husainiya inda wani wakilin babban malamin shi'a na iraki ayatollah ali al-sistani ya jagoranci sallar gawar an jima kaɗan ibrahim ɗin zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan yanzu bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar katsina da ke arewacin najeriya inda wakilinmu da ke can sani shi'ab malumfashi ya shaida mana yadda 'yan ta'adda suka kashe mai garin ɗan jan lahira suka kuma yi garkuwa da iyalan shi da na makwabcin shi a garin da yi cikin karamar hukumar mulkin malumfashi a jihar katsina ga dai sanin da cikakken rahoton da ya aiko mana yan bindigar da sun kai farmaki a garin na da yi ne bayan sallar isha kuma kai tsaye suka wuce zuwa gidan da suka dusa don kai wannan hari a karamar hukumar mulki ta malumfashi hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban karamar hukumar honorable maharazu da yi don samun cikakken bayani a hukumance wannan samani da wa'annan 'yan ta'adda kawo ma garin da yi wanda su wa'annan 'yan ta'addan daji suka yi samani suka shigo cikin gidan wannan basarake wanda ake ce ma alhaji tannimu garba almakiyayi wanda shi ne mai garin dan janku ko almakiyayi kamar yadda muke cewa sun shigo wannan gida kusan kamar na ambata tara da kwata kusan suna iske shi a falon shi suka halbe shi suka kashe shi kuma suka tafi da matan shi guda biyu wanda ɗaya tana da ciki ɗaya kuma tana da na samu wannan labari na yi gaggawar kiran jami'an tsaron mu sojoji da 'yan sanda da 'yan bangan mu. wanda su ma ba tare da wani ɓata lokaci ba suka yi gaggawa suka tafi garin da yi domin kai ɗauki amma dai abin takaici sanda aka je wa'annan mutane har sun shiga daji jami'an tsaron mu sun yi kokari sun yi wa'annan mutane da kuma jama'a gari duka sun bi su mun kira zama na gaggawa a jeje wanda muka ƙara tattaunawa da jama'a gari domin mu ga mun magance wannan abin kada ya ƙara faruwa a garin da yi da kuma sauran garuruwan da muke da su a wannan yanki eh akwai makwabcin shi kusan shi ma wanda suka shiga gidan shi ma sun tafi da matan shi guda biyu shi ma har da goyo sannan kuma akwai wani yaro shi ma wani matashi da suka haɗa shi ma da shi yanzu haka suke hannunsu. Shi sun tafi da mutum takwas kenan ko? eh akalla gaskiya sun kai wajen mutum shidda zuwa bakwai wa'anda suke a hannu sakamakon haka yanzu haka akwai mutane da aka kama kusan mutum uku suna a hannu ana bincika su domin mun tabbatar akwai ɗan wani labari da aka samu ta hannun wasu wanda wannan abin zai taimaka wajen gano wa'anda suka yi musabbabin shigowa gidan wannan batsara. Tun da farko na zanta da ganau kuma jiya wanda na sirta sunansa bisa dalilai na tsaro game da wannan lamari. Ai abin ya faru ne wanda aka ji labarin an kai dauki tabbas bakin da mutanen gari da kuma jami'an tsaro. sun ɗan yi artabu ne mai gari din suka kashe. ya zo daga masallaci da suka gidan shi da rufe sai ta iyalin shi da na makocin shi. to shi makocin nashi wanda aka tafi da iyalin shi nashi ba. Eh. sai ne za su shigo gidan ya gano su ba su kai ganin shi ba a lokacin sai ta katanga su a gan shi sai ne dira su kai harbi ya riga ya bugura babu Shaka, wannan al'amari sai an tashi haikan dankawar kawar da ayyukan ta'addanci. Sanshi Malafashi, murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Madalla an gaida Sani Sha'ibu Malumfashi masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. 'Yan tawayen Siriya na fuskantar wata sabuwar masifa wato jirage marasa matuka na ƙunar bakin wake. 'yan tawayen na cewa sojojin gwamnatin siriya da na rasha sun yi ta auna wuraren sojoji da farar hula ta wajen amfani da wasu fasahohi da dabaru da rasha ta ƙara samu a yakin da take yi a ukraine wani mutum mai bibiyar hare-haren jirage marasa matuka kan mayakan 'yan tawaye da farar hula a arewa maso yammacin siriya wanda ke amfani da sunan inkiya na abu amin saboda dalilai na tsaro ya faɗi da harshen larabci cewa ya ce sojojin rasha sun kawo abin da suka koya wajen amfani da jirage marasa matuka na kunar bakin wake a yakin ukraine zuwa nan siriya ana kaddamar da irin waɗannan jiragen kunar bakin wake marasa matukan ne ta haɗin gwiwar sojojin gwamnatin siriya da na rasha a ƙarshe wata motar bas ɗauke da ɗaliban jami'a ta faɗi ta yi ta mirgina kan babban titi a arewa maso gabashin masar har mutane goma sha biyu suka mutu wasu kuma 33 suka samu raunuka a cewar ma'aikatar lafiya da daren jiya litini a cewar kafafen labaran kasar ɗaliban jami'ar galala da ke suwais ne a cikin motar kuma sun fito daga azuzuwansu za su je shiyar ɗakunansu da ke gandun shakatawa na porto sokana ne inda suka biyo ta babbar hanyar ayin sokana lokacin da hatsarin ya auku kuma an kama direban motar a matsayin wani bangare na binciken musabbabin hatsarin ma'aikatar lafiyar ba ta bayyana musabbabin hatsarin ba bayanin na cewa motocin daukar majinyata 28 ne suka ruga zuwa wurin da hatsarin ya auku inda suka kwashi waɗanda suka ji raunuka zuwa babban asibitin suwais amma ba a bayyana halin da suke ciki ba. Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya wannan karan a Abuja babban birnin kasar. inda wani rahoto da asusun kula da yara kanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce yara mata su miliyan 370 ne ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 a duniya kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakiliyar mu ya ba sha ta aiko mana A wani rahoto da ta fitar asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta ce yara mata miliyan 370 ke fuskantar cin zarafi ko kuma fyaɗe kafin su cika shekaru 18 da haihuwa. rahoton ya bayyana cewa ɗaya cikin takwas na yara mata a duniya ke fuskantar haɗarin cin zarafi da fyaɗe sai kuma mata ɗaya cikin biyar ne ke fuskantar irin wannan barazana ta hanyar kafofin sada zumunta na zamani wanda jimillar ya kai miliyan 650 rahoton na unicef ya kara da cewa adadin cin zarafin yara mata na ci gaba da faɗaɗa a sassan duniya inda yara mata miliyan 79 wanda ya yi daidai da kaso 22 cikin 100 ke fuskantar cin zarafi a ƙasashen afirka da ke kudancin sahara kafin cikar haihuwar su shekaru sha takwas. sai kuma kasashen da ke gabashi da kuma gabas maso kudancin asiya wanda suke da kaso takwas cikin ɗari da adadin su ya kai na yara mata miliyan saba'in da biyar ne ke fuskantar cin zarafin yara mata miliyan saba'in da uku a tsakiyar asiya da kuma kudancin ta ke fuskantar irin wannan cin zarafi kafin cikar su shekaru sha takwas da haihuwa inda kasan ya kai tara cikin ɗari tarayyar turai da kuma arewacin amurka na da kaso sha hudu cikin ɗari da adadin su ya kai miliyan 68 na yara mata da ke fuskantar irin wannan kalubale a cewar UNICEF. Yara mata miliyan 45 ne da ke Latin Amurka da Caribbean sai kuma yara mata miliyan 29 a arewacin Afirka da yammacin Asiya da kuma yara mata miliyan 6 a yankin Oceania inda suke da kaso 18-15 da kuma kaso 34 cikin ɗari na yara mata da ke fuskantar cin zarafi da kuma fyaɗe. Fatima Usman ɗaya ce daga cikin iyaye wanda yarta ta taɓa fuskantar irin wannan cin zarafi a Najeriya. Gaskiya abu ni yarinya ta ba a taɓe mata ba sai wannan ne karo na farko. Amma lokacin da aka yi mata ɗin kam na ji babu daɗi sosai sosai. Wallahi na ji zuciyata ta yi kunci sosai sosai saboda ban ji daɗi ba kuma har a yanzu ko abinci na sa a baki na ina tana abin na baya yi man daɗi. Tunda ko a yanzu yarinyar nan kafarta wallahi wallahi da hannunta sai kin gani ba su dawo daidai ba ta zama kamar masaka hakan har yanzu yanzu asibitin muke zuwa. Dr. Hauwa Babura ɗaya ce daga cikin mata masu fafutukar kare 'yancin yara mata a duniya ta kuma jaddada ƙididdiga rahoton da UNICEF ta fitar. A gaskiya wannan cin zarafi da ake yi wa mata da yara ƙanana ba shakka ya yi yawa a duniya. Kuma kama wanda fyaɗe in an kama shi da laifin fyaɗe tabbas hukunta shi taimakon jama'a ne. Ƙyale shi da yafiya da jama'a suke yi to kamar su suna raka shi ne ci gaba da yin fyaɗe saboda kuma ƙyale sun da ake yi shine yake sawa suke ci gaba. A hirarsa da muryar Amurka, Isa Sanusi wanda shine babban daraktan kungiyar Amnesty International a Najeriya ya ce yara mata na fuskantar yawaitar fyaɗe da cin zarafi a yankunan da ke fuskantar tashe-tashen hankula a Najeriya. Idan ka duba za ka ga kowane bangaren Najeriya ana samun rikice-rikice iri-iri da rikicin Boko Haram ga rikicin 'yan fashin daji ga dai rikici iri-iri to yawanci waɗanda wannan rikici ya fi shafa su ne mata don haka muke mai da hankali akan cewar ya kamata a basu kulawa a tabbatar da cewa an duba matsalolin da suke ciki musamman ma a yankunan da ake fama da tashin hankali. Masana dai na ganin ɗaukar matakai masu tsauri ne hanyar da za ta kawo ƙarshen cin zarafin yara a duniya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja, a Najeriya. To masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa mu da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fatan kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington mutanen kasar kamaru suna cikin duhu game da halin da shugabansu yake ciki wato paul biya wanda an kwana biyu ba a gan shi ba ba a ji duriyarsa ba shi dai paul biya wanda dattijo ne mai shekaru 91 yanzu a duniya ya fi shekaru 40 ya kai shekaru 42 yana mulkin kamaru kuma a ganin karshe da mutane suka yi masa ko a talabijin ko a bainar jama'a an gan shi kamar yana fama da rashin lafiya wani lokaci ma za a gashi kamar cikin rudami sau da yawa aka ji labarin cewa yana wannan asibiti ko yana wancan asibiti a kasashen waje to rabon dai da mutane su ga polio a cikin kasar kamaru tun takwas ga watan satumba da ya gabata lokacin da ya bayyana wani taro da shugabannin kasashen afirka suka yi da shugabannin kasar china a birnin beijing a kwanakin baya ne wasu kafofin watsa labarai na duniyar gizo da na jaridu suka bayyana cewa ipod bai ma ya mutu to amma nan take hukumomin kasar kamar din suka fito suka ce ba gaskiya ba ne yana nan da ransa kuma suka ja kunnen mutane cewa su daina yawan magana game da halin da mutumin nan yake ciki to amma yan jaridu sun ce ai wannan gargadin bai kamata a yi shi ba domin ya taka hakkin faɗan albarkacin baki na al'umma da tsarin mulkin kasa ya basu ministan harkokin cikin gida na kamaru din paul atanganji shine ya fito yana gaya wa gwamnonin jihohin kamaru cewa irin waɗannan labarai game da lafiyar paul biya suna kawo rashin kwanciyar hankali a ƙasar kamaru kuma ya ce ai magana ma game da halin lafiyar shugaba paul biya magana ce da ta shafi harkar tsaro ta ƙasa to maganar demokuraɗiyya a ƙasar kamaru shine ko a wannan shekara da shirin na tsaka mawuya ya gabatar wanda muka kawo muku ran biyu ga watan janairun shekarar nan ta 2024 to gani abin da yake faruwa dangane da ita demokuraɗiyya har yanzu bayan labaran da aka fara baza game da halin da shi shugaba paul biya yake ciki ya samu ga cewa wannan maudu'in har yanzu yana nan da tasirin sam don haka za mu maimaita shi yau. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a kasan cameroon ya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne Za ka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka a sa ka a in ka kisa yiwa kuma a buga ma guda guduma jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024 kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mawuya a wannan shekara din a kasar kamaru yadda paul biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da mulkinta tun lokacin da ya faro shi daga ran shida ga watan nuwamba shekarar 1982 muna magana shekaru 42 da suka wuce kenan shine shugaban kasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba wanda yake mulki ba kakkautawa wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a fadin duniyar nan baki daya ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi paul biya ba shine kowa tsufa to kuma har yanzu da muke magana yana nan kan ga shi ta mulki To a kan haka ne wakilinmu na wato a ya wunde Muhammad Bashir Ladam ya gaito mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasa kamar ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta Paul Biya din. Domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa. To Muhammadu bismillah kai da bakinka masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin Yaounde wato babban birnin kamaru lallai kuwa maudu'in mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran kasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu daga cikinsu akwai wato malam shehu usman daga yawun da shehu usman assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu to she kuma malam muntari hamisu daga wato baminda babban birnin arewa maso yammacin kamaru a yankin ingilishi a nan kasar im malam Muntari hamisu assalamu alaikum assalamu alaikum wa warahmatullah muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm Eh, shi kuma diga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu daga ƙarshe kuma ga sise ba manga shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc sise eh, ba manga assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na afirka bakaɗe musamman ma a kasan cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me yasa muka koma baya don a ɗaya zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayinsu aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma za ka gani akwai 'yan jarida da yawa da yau a ƙasar cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka kai masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma faɗa ji daɗi hakan nan domin a ji shi ba na tuna da muhammad wazizi da har yanzu ba binne shi ba na tuna da martinez zogo da har yanzu ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wadan dukka ai bara ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana mm, 'yan Eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan na ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muhawarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa mai ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da ba a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai zamu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa amadu Ayido ya bar karagar mulki. Kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda bakwai, muna da jirgin ruwa guda daya muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai komai wanda kamaru za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda magana ce ta gaskiya To, Malam Shehu, wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, gulla eh, a kayan alatu da kamaru suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai baga watakila an samu wani dan cigaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a kasar kamaru eh, ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun cigaban gaban demokaradiyya alhaji shi ai wannan ta tamu ta kasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif 1991 dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi john funji mafi wasu alkalman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya shi zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijirar dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyya su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyan kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyan ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyan karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar kamaru ita ta kawo mana cikas. to a gaishe ku malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar kamaru idan allah kai mu rana wuce za mu zo mu ci gaba da duba cin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokuraɗiyyar nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan ku huta lafiya. baki daya da haka muka kawo ga karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya ne je kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da maimaicin shirin amma kafin mu yi sallama da ku bari mu miƙa sakon fatan alheri ga iyalai da 'yan uwan Alhaji Ado Baballe da na marigayi Alhaji Ibrahim Zumet bisa daurin auren 'ya'yansu Zaharaddina Ado Baballe da amaryarsa Hauwa Kamilu Zumet. wanda za a yi a ranar asabar 19 ga watan nan na oktoba idan allah ya kai mu a masallacin yakubu adamu da ke gwale veterinary yanzu kuwa madadin ibrahim garba da ya taya ni gabatar da shirin da dadi balawai da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu mr chuck hawa washe muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.